ना मूल्य 파마 1500 টাকা ওর মধ্যে নাম এ হেপতি muna ina inda matsalar ta ce wa in kana alladhi yatasawwaruhu tunda abin da yake ka, babu min hadidi ba shi ne ba ka kaulika babu hadidi an kuna hunaka hariyu wa hadidun mu zafi ilai. Wa ina kan ladi ya tasawar ku kulle idan abun da ke sunan gaba gabaɗaya ne? Ba ina jinsin kulle kuwa mala yankin tasawar ku min waƙo in sha Kulli wanda musharaka da shi bai ma yiwu ba. Wa ina namiyar kun musu Fihi. A ina yin فإذا كان من إن ون من البيان الجنسي كان التقدير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس شنو من دين نوانا جماعة عند آمنوا wani ba zai في جنة طب muƙalƙali ne kuma kai ina shakka baka yawo ba ajiyar dai ka san inda aka taso inda za a kata jamun taso fa in kila eh ba yan na shekaran jiya ne ka buga bai sa alama ba wale haza saboda wannan da sauransu hmm? eh Eh, fa inal jins kulliya huwa ma la yam na tasawwuruhu min wuqu'i sharikati fi yawwa a kuma tsan da huwa ma la yam na tasawwan ba a hana suran tashi to kaga za a hana kenan laɗina da muhimmancin gaske ma ya tasawwar ma la yamna'u tasawwur ba zai hana kulli bai hana suran tashi min min waƙo'i sharikati zai samu haɗaka zai shigo wasu za su fi wa cikinsa duk dai rikicin da ake cikin min ɗin nan taba'idiyya ce ko ba taba'idiyya ce ba so abin da yan shiya suke so ta zama taba'idiyya ce don a ce wasu daga cikin sabai ba su shigar to in min ku ta zama ba taba'idiyya ce ba ga sunan barkatai irin su an kawo to wali haza tadkhulu min ita min na shiga hazihi fin nafai don korewa lita haƙiƙi na fayil james saboda masu wannan abu ba sana ne sautin in ka iya rage waje ka ɗari ke da wanda aka samu da shi ake yi ba nan ne ko can ne yawwa shi kenan bari ci gaba da yi har za ka je ya yi ƙasan sautin ya fi daɗi Harihi, fin na fai? lita hakiki na fai jinsu. saboda tabbatar da kore jinsi idan aka kore jinsi to kowa da kowa ya shigo ciki kama fi qaulihi ta'ala wa ma ma min amalihi kaga na wama alathu hmm? eh to ai wani mamudu ai ba ai ne mamudu ka bi zan zan suna gudun zafi ne hmm? in ka je duk wanda ka je ka same shi a waje sai ka tada ya cire hula mai na haka ikon Allah in an je mafi kabari za ka an ce ku je mana ya haya faɗi a mota fa ko ya yi aksa Allah ya sauƙaƙe amma da akwai rauni mota ce ta Allah ya kiyaye Allah ya maida yawwa ga gani ma min amali ma ma alatnahu ba mu naƙasa su ba kaga min amalihim min shay kaga wannan min tana ɗauko mai ba a rage masu ba tana ƙarfafa korewa tunda an kore ne ba an naƙasa su da komai ba Ah, kaga ai kaga ba idiya shi ba wa qawluhu wa ma min ilahin illa Allah kaga ma min ilahin wannan min din ta daɗa tabbatar da babu wani abun bautatawa korewa nakira a siga korewa kaga ta ummu babu wani abin da ake bautatawa gaba ɗaya sai Allah kadai Wa وقوله فما منكم من أحد هاجرين minkum min من ahadin anhu, babu wani daga cikin kaga na ce wannan min babu wani guda gaba ɗayan ku kaga an kore jinsin ku hajirina anhu da za su tare daga abin da za yi masa Wali haza, izi dakala cin na haka idan minɗin nan ta shigo korewa, ta haƙiƙan hau ta ƙadiran, in ma ta shigo ta haƙiƙi ni ga ta, ko kuma ƙaddarawa, a faɗar na jinsi ƙasa'a ta ba da fa'ida duk jinsin wannan abun a koli shi, fatta ta haƙi ko والتقدير قوله تعالى لا إله آه، آه، إيش لا إله نغني يا بس الله كبن وانشن ما من إله أما باشيني بقى لا إله إلا الله أصل كلمة كنا وقول لا إله كأنا كراتي قرارية هاي mai ميكي رسولنا من إلا الله ya yi haka haka ka jan jangwala mana hmm. ta ai an yi karo da tambantawa ne ran fara ya baka ce ta kaza fara ba kun yi karo ko ba ku karo ba to dawa ne ne ran fara a'a sai ta fara da ni to shi kenan sai in ji wannan ku dinga karrama tsakaninku na'am wali kai ba na gama ina ce mata la ilaha illallah ko wancan sai dai in rubutun ne aka kuskure tunda wancan na ali imrana yake ma min ilahin illallah to in wancan aka maimaita to kaga ayan ma ba ka take ba ba la ne ba ma min ilahin ne ilton shi ma ce suratul baqara aya 62 Wacce kuma fa amma ali imrana ita ma 62 to kaga wannan nabi kuskure ne ko tunda aya ce dole a mai ta ma min ilahin illallah وما من إله إلا الله أما يرى duk Allah na son ku gane wani ku dinga magana daban-daban. Ba ku ji ni ba. Idan an tashi magana galiban in haka kai, kai magana, ba ka san wani kila yana magana Ɗan kalle ni. nam wancan mu ni na ce mami tun da wannan aya mu dai masu irin kofin mu ita ce waccan wa ma min ilahin Allah. ita suratu ali Aya ayata da biyu wannan ma sai sai ke ta la ilahin Allah. suratu ali Imran aya 62 to kaga kenan wannan ba daidai ne ba menene daidin ɗinta wancan ma min ilahin illallah shi san ce kun gyara ba za mu yi magana ba kan gado ba wanda ke da irin namu wanda kuna ku daidai na bai shafe ku ba ko ma min ilahin illallah ni ne ban gyara ba kuma na neman wani ya gyara sama Na'am, akwai wani matsala? Eh? Babu ko? Terus juga. ka eh. Wanne ne la ilaha illallah? Ya mesti, ya mesti. muji. wancan shi daidai kana ka ka ji ni kana ji na wali haza idza dakarat fi nafai ka gauri biyo ne ta haƙiƙan au taqdiran afadat nafayal jinsi qata fa tahqiqu ma zukira wa taqdiru ka qawlihi నాకని జరుగుతారు లా ఇలా ఇళ్ళల్లో పురాణి అబున్న لا إله إلا سورة الصافات مويد سورة آل إمران وأكده مغني ذا فأكنا جبجي هيا لك كتوى shige maganin bari eh. to shi ma dai ba la ilahi ne ba la ilaha safa ta to wannan kaga ya bambanta la ilaha kaga wannan daidai yake amma mu namu sai sake kagan shi daga suratul wa rahmatullahi To, kaga masu suwatu safati shi ma dai ya yi daidai in haka ne, tun da kowa jinsi ne, aya talatin da biyar. Safati, kadu talatin da biyar, gaskiya ne dubu Sosa su afati ne ku? Daga la ilaha? Kai ma ka. Kaga to ya daidai wannan na wanda ke aka ce an kawo ayoyin daban-daban. In wannan ne daidai ne, tunda a buga misalai ne, aya kaza ta yi daidai da wannan, aya kaza ta yi daidai da wannan, hadisi kaza ya yi daidai da wannan siga. larabci kaza ya yi daidai da wannan sigar to amma mu namu asalin kasan alkamalu lillahi ayan ma da ya ɗauko dai maimaita ta ba yi kuma ba daidai take ba sai dai wa in ma mu gangaro mu bi naku ko kuma mu mayar da ita irin ta da na'am to mu ɗora yanzu komai an gane kaga a ruwan sanyi an warware amma kace wannan na magana wannan na magana sai an rasa mana wani ne za a ji a lokaci guda sai ka ga hasali ma ba a ji mai ake yin ba tukuna sai an yi faɗan jin mai ake ki isa idan za ka yi tambaya sai so ka ɗan ɗaga ka kalli mutum a ga ba na yin hakan yi ta karatu duk baki in na karanta na haka zan yi haka balle in ji wani ya ce mm. zan ɗaga an kalle shi kada ka yi motsi ka bari ya sauka ka gani kallon shi da kuke yi in ka tabara ta shigo ko kwarciya ta shigo ka cije in za ta sauka jikinka numfashi za ka yanke ba za ka ji komai ba amma ka fara ranka da tsoro to za ka yi zallo to kuma idan ka yi zallo ya zama daga rashin tarbiyya baka ga Aisha ba radiyallahu anha lokacin da abin da ya akwai aku abubakar ya shigo inda take yana magana da hannu yana magana da kaza da abin da ɗansa ga shi na magana bai san annabi ji inda kika ga duk wanda masai ko kaza kaza kaza kaza kai abu ya kai mai saka mata hannunta a mata shanye mai tsammani da kai ne hmm? insha Allah zallo za kai to duk wahala ko tsira ma akai abu inda da wanda ka ganin darajarsa sai dai ka sani to kuma karatu na aina da kima a gare mu ko to mutum ɗaya ne ke ganin kimansa sauran bai da kima shi kenan mu je mu ɗora aka ce ala amma wancan nasu nan yana da kyau na kawo ta Ka ga ta zama daban an sake kawo wata ayan an samu ƙari eh takadnamin din eh takadi eh sai dai shi a fili take eh la ilaha shi ma haka ne ba ma wannan ne wa ma min ilahin kaza sarari take wancan na safatin shi ne Ka kaga dai wancan din ya fi kyau kai ma dai bari mu koma cikin sa amfanin gyarawa su ورة الصافات آية نوتي ثلاثين الأنقمة وقوله لا ريب فيه باب شك أي ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن ملك saɓanin in babu min ɗin kwata-kwata maujuda ka ƙauli ka ka mara aiku rajulan ai kaga za ka dawa mara aiku min rajulin kaga korewa ne ban ga kowa ba amma ka sami ban ga wani mutum ba ƙarami ko da babba ya fi ƙarfi كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل رجلين فتبين لما بين أنه يجوز إرادة الواحد أول وإن كان الظاهر نفي الجنس ثم أخر لك يبقى قال ها eh wannan fa ibara aitu rajulan bal rajulaini kaga ta tashi daga kore jinsi Fa fatabayyana annahu yajuzu iradatul wahidi wa in kana kaga tunda nan me yake nufi ai kaga guda da yake nufi eh? ban ji ba ayin sai a gama na ba misalin da yake mara aiko rajulan kaga zai zama korewa ne ko to kaga zai ka ce to guda ɗaya ke nufi tun da ishe bal rajulai ne na gane na ce maka bari a fidda wannan sai a dawo na ku. مار وان دي كونغان سيدي دما ابنا يد اتهوت في مار ايتو رجلا اي بامو دغسي بوايه ني ترجم بل رجلين يعني رجلين فتبين انه يجوز اراده الواحد وان كان الظاهر نفي الجنس بخلاف ما إذا دخلت من فإنها تنفي نفي الجنس قطعا توسيناكو لا ريب فيه إيه؟ إيه. لا بقى كده بنا كده كده to ai kun yi shiru a nan to ba magana mu ma haka ne ba ni nan haka ne hmm? zahirat wa ina zahirata li fa'il jinsi walakin kada ya juru an yanfiya bihal wahid min al jinsi kama kala qala sibawaihi mu ba mu da wannan kuta sai dai amma ai wannan ma mun huta da gare shi fayar gani wala hu zalika bi khilafi bi khilafi ma idza lam takun min mawjuda ka qaulika ma ra'aytu rajula ai kaga ba wannan ne ba irin na ku ne ba fa innaha zahiratun li nafyi jinsi walakin kad yajuru an yin fa biha alwahidu min aljinsi ai kamar daidai ne ba eh, kama kala sai ba wai to shi kina an warware hmm eh shi ne agwaba na'am to shi kenan wali za wali haza lau ƙara li abidihi mutum da zai cewa bayansa duk dai rikice akan min ne min ba ma'ananta guda ɗaya ba za ta zo da ma'anan korewa da ma'anan tabaidi da ma'anan kuma abani tsayawa a tsakiya ولهذا لو قال man a tsani minkum alfan fahuwa حرم Minkum. Hmm? daga wannan ba da wani ba duk wanda ya kawo zai fita babu wanda ya fita daga ciki Fa a tsahu kullu wahidin alfan aka gabata ba iri ne ba kenan a utiku kulluhu o kullahum وكذلك man a لنسائه من أبرأتني min kunna min صداقها fahiya talibun duk wanda ta dawo min bariya bara'a duk wacce ta dawo min da sadakinta daga cikinku da Allah ce saniya ya ba da duk wacce ta dawo min da saniya ta ga na fifita shanun nan ku a dawo akuya wanda ita tafi yawa a na da zai bature kada ya kabilan yahudawa kan akuya duk wai a ragoto duk wacce ta dawo min da na da sadaki na za a ce a bara addin min kunna min ha. sadakin ya zama rago ne ko ma wanne iri ne sadaki karatun da yake tafiya fayya ɗalibun to kaga nan duk wacce ta kawo kaga min ɗin ba zai ba zai aikin komai duk wacce ta kawo kawai za su iya kawo gaba ɗaya fa abara anahu kulluhunna kulluhun duk suka kawo masa zakin kullikina kullihinna fa innal maqsuda bi qawlihi minkum kaga bayanu jinsil mu'ti wal mubarri dinni la isbata hadha al hukm ba tabbatar da shi ba li ba'd al abidi wal azwaj tuna ga fa'in ƙila mu bashi haka ya fara kusan gangaren nema take ta tsaya ko